ai hajji aisha mahamman Kudo, alhamdulillahi masoya, cikin farin ciki. Mun dawo daga asibiti. Result, sai dai kuma ga darakta shi zai gaya muku result din. Ya. Warahmatullahi ta'ala barakatu. Ah, masoya annabi ga mun dawo ah, daga asibiti kuma ga result. Amma na gaji asarar da hajiya da fisa suna farin ciki to amma kuma ai hajji Aisha ma'ana jabi ba ta yi tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to mu me yasa baka sa mun yi tawassuli da manzon gaskiya ba zai yi wa da darakta ka taimaka yo Allah na cikin wani wai sabuwar yansa ce wai yau walla ya ce ta shiga motar zamu aka ban mu wani hankalin ki ne zan kullo shi saboda tsaban ma jinya gashi na dawo da rajin ya fara ba da lafiya ne wannan ba wai cikin acting ne ba ni da lafiya ne muka fara aikin muna godiya sosai ta yi. Wani alfahari da ku.